Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci garin Ma'undu da ‘yan bindiga suka ɗaiɗaita domin gane ma idanunsa irin ta'asar da aka yi ma mutanen wannan gari. Garin na Ma'undu dai da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga a yanzu kusan kashi takwas cikin goma na mutanen garin sun tsere suna gudun hijira a wasu garuruwa saboda tashin hankalin 'yan fashin dajin. Ga ma dai abin da gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa a garin na Ma'undu. Ayo Allah ya kawo ni kuma na ga garin Ma'undu. Kuma abin takaici ne a ce gari kamar wannan babban gari ba mutum ko kwaya ɗaya duk sun gudu sun hijira. Amma da idan Allah muna sa ran nan da lokaci kaɗan kowa zai dawo gidajen su koma gonakinsu. Abin ya mun ciwo ina har zuwa na ga ga gonaki da yawa an watsar da su. Saboda haka mun gode kwarai da gaske kuma a kula. Mun shiga wani yanayi mun shiga wani hali wasu daga cikin cikinmu zutatan su ya riga ya dashe in dai maganan kuɗi ne ba abin da ba za su yi ba wasu daga cikin mu su suke gayyatar wa'annan miyagun mutane su zo su matsa ma uwan mu wasu daga cikin mu su suke ciniki mu su tallan mu to wanga mutane muna fata Allah ya tona musu asiri inda duk suke saboda wanga yaƙi da ake yi wani sabon yaƙi ne ba irin wanda aka saba da shi ba ne. Su ma dai wasu mazauna garin Ma'undin ga abin da suke cewa akan wannan ziyara ta gwamnan. sunana muhammad bala sarkin hausawa ma'undu ina farin ciki da murna da jin daɗi da zauna ya je garinmu ma'undu domin ziyartar mu ya ga abin da ke gudana a garin namu kuma muna fata zai za a ƙara tsaurara tsaro a wannan bangare namu sunana isa wakili idan ya taimaka mana har kowa zauna lahiya lahiya lau muka zauna mu a cikin rayuwarmu ba da kwanciyar hankali da komai to abin da muke farin ciki allah kai shi gaba jami'an tsaro dai sun ce suna ƙara jan ɗamara a ƙarƙashin wani shiri na musamman na yaƙi da ‘yan fashin dajin, kamar yadda kwamishinan ‘yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious wanda ke cikin tawagar gwamnan ya yi ƙarin bayani. Such uh, operation has been carried by other states like Kaduna, Zamfara, uh, and Kebbi. But you know, these are security plans which you don't need to divulge to the members of the public. I can tell you, sooner than later, you will see a formidable uh, security arrangement in place to see that. Ya ce, nan ba daɗewa ba za su ƙirƙiro da jami'an tsaro na haɗin gwiwa a tsakanin jihohin da ke fama da matsalar ta'addanci domin kakkaɓe su kowa ma ya huta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.